الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون su ne waɗanda idan wata masifa daga cikin waɗannan masifu ta shame su sai su ce suna masu yarda da miƙa waya mu mallakar Allah ne yana sarrafa mu yadda ya ga dama kuma mu gare shi za mu koma ranar alkiyama. shi ne wanda ya halicce mu ya mana falala da ni'ima daban-daban kuma makomar mu da ƙarshen mu lamarinmu yana gare shi